Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro daga wannan tasha tamu mai suna wiki hausa a inda za mu fara kawo muku shirye-shirye da suka ainihin shafi rayuwarmu ta kasuwanci ko kuma shirye-shirye da ya jibunci al'adarmu ko kuma shirye-shirye da ya shafi siyasa ko kuma shirye-shirye da ya shafi yadda ake girka waɗansu abinci ko kuma dai duk ma wani shiri da zai ainihin kayatar da ku ko ya nishaɗantar da ku masu sauraro amma kuma me za mu rinka ƙoƙarin kawo waɗannan shirye-shirye ne a cikin tsurar zallar hausa a inda a yau za mu fara da kawo muku yadda ake dafa miyar agushi Miyar agushi miya ce wacce za a iya cewa bahaushe bai waye da ita ba ko kuma a'a ba ta daga cikin miya jerin miya wanda bahaushe ya ɗauke sa matsayin ainihin abincinsa na al'ada. to amma duk da haka yana da kyau a ce uwar gida kin san yadda zaki tsara miyar agushi domin sai zuciyar mai gida a takaice ga yadda tsarin yake na ainihin yadda za a iya hada ita wannan miya ko dafa miyar agushi da farko zaki wanke naman ki ki sa albasa da magi ki dora a wuta wato zaki wanke naman ki ne ki tanadi nama sai ki wanke shi sannan ki sa albasa da magi a cikin wato naman ki zuba ruwa sannan ki dora a wuta idan yayi wato idan shi wannan nama naki ya dahu sai ki kwashe ki zuba mai da kayan miyanki da kika markada sai ki rufe wato a cikin wannan ruwan nama da kika tsame wanda kika sa magi a cikinsa da albasa a cikinsa ne za ki zuba ainihin mai da kuma ainihin kayan miyanki sai ki mayar ki rufe ki ci gaba da ainihin dahuwa idan ya soyu sai ki zuba ruwan wato idan hakan ya soyu wannan haɗi da yake ya soyu sai ki zuba wannan tafasasshen ruwan naman ki sa magi da gishiri da mayama da tafarnuwa idan kina da bukata da kuma ainihin sai a gushin sai ki rufe ya samu kamar minti biyar wato ya samu kamar minti biyar to idan ya yi za ji yana kamshi wato kamshi yana tashi ya buɗaɗe ki ya buɗaɗe makota sai a sauke a ci da tuwon shinkafa ko da sakwara ko dai da wani abinci wanda kike tunanin zai iya ƙayatar da mai gida ya kuma sa cewa mai ba zai karo miki sha ba domin kamar yadda hausa suke cewa girkinki sirrinki domin da yawa za a ga 'yan uwanmu mata waɗansu ainihin magana ta girki ba su da matsala wasu kuma suna da ainihin matsaloli to amma ta wannan tasha ta mai suna wiki hausa za mu ci gaba da kawo muku tsare-tsare waɗanda za su ƙayatar da ku da kuma waɗanda za su inganta rayuwarmu ta aure da kuma waɗanda za su inganta rayuwarmu ta kasuwanci da kuma waɗanda za su inganta ainihin harka ta addininmu da kuma ainihin zamantakewarmu da kuma siyasa sai mun haɗu a ainihin shirinmu na ko kuma mu ce shirye-shirye na shirye-shiryenmu na gaba ku tuna kuma kar ku manta ku rinka subscribing dinmu da kuma ainihin danna ƙararrawar sanarwa sai mun gamu a cikin shirye-shiryenmu na gaba a ci daɗi lafiya